shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin sha uku ga watan maris 2026 daga wannan masallaci mai albarka na ganti area 8 a cikin birnin tarayyar najeriya abuja a darussan muna tasiri na watan azumin ramadana a wannan shekara ta 1447 muna cikin tafsirin suratun baqara insha Allah yau darasi ne lamba na 39 kenan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 كانت له دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Allah bai kasance yana ci gaba da labarta mana irin wato saƙa wa shari'ar Allah da Yahudawa suke. Wannan ita ce matsala ta goma sha hudu cikin jirangiyar wato kurakurai da nufafakar Allah ya ce, Kul in kanat na kuma dawo da akiratu inda mace halifatan min donin nasi fataman na wulmauta in kuntum sadiqi. Allah ya ce, ce, in kanat na kuma dawo da akiratu idan gidan lahira ya kasance naku ne inda lahi a wurin Allah khalifatan ku kaɗai? min dunin nasi koma bayan sauran mutane fatamanna wal mauta to ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqina in da gaske kuke faɗan wannan magana a wannan aya tana bayyana mana irin zato na ƙarya da san rai wanda yahudawa suke iya cewarsu lan ta masanan naru illa ayyaman ma'adudat cewarsu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u cewarsu mu ne ashabul jannati khalifatan lana ai in ma sun shiga wuta ga yan kwanaki ne kaɗan kwana bakwai ko kuma kwana arba'in mafi yawa suka yi ƙarya suka ce su ne masoya Allah su ne makusantan shi suka sake yin ƙarya suka ce ai su kaɗai ne ma ɗan aljanna shine Allah yake cewa idan da gaske ne wannan magana da kuke faɗa to ku ce ku fito ku ce ya Allah muna so ka kashe mu mu tafi aljanna fatamannawul maut fasara ta farko kenan fatamannawul maut ku yi fatan mutuwa fasara ta biyu ibnu abbas yace fatamannawul maut li ihdal fariqayn ku fito ku ce tsakanin ku da musulmai wanda Allah ya fi so to Allah ya kashe shi ke tafa da sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi walau annal yahuda tamannaw al-mauta wallahi inda sun sake sun yi ganganci sun faɗi wannan magana annabi ya ce la ra'au maqa'idahum min an-nar da Allah ya nuna musu gidajensu a wuta kuma da wani da Yahuda ba zai saura a duniya ba rana annabi yake cewa walau kharaja alladhina yubatiluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la raja'u la yajiduna malan wala ahla haka nan waɗanda aka ce musu su fito ayi yi mubahala waɗanda Allah ya bamu labari a cikin Ali Imran cewa kuma ah, faman hajjaka min ba'di zalika min ba'di ma ja'aka min al-haqqi fa qul ta'alu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana Wani a kusa ونساء أقوم أنفسنا وأنفسكم ثم Allah ونجعل Allah الله على Allah ya ce wanda duk ya kafa maka ya yi jayayya da kai bayan gaskiya da ilimin sun riga su to ka ce ya fito da kansa da 'ya'yansa da matansa ya zo a yi tsine ne cewa Allah ya tsine wanda bai da gaskiya nabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da Hassan da Husaini da Fatima da Ali ya lullaba su a cikin wani bargo ya ce haƙula ahadu bai ga mutanen gidana kuma yahudawa ku fito da mutanen gidan ku zo ai wannan mubarak ba su zo ba sai suka ce in muka sake maka yi wannan abin da mutumin nan wala mun To saboda mun san gaskiya yake to haka nan ma da aka ce fatamanna wal mauta Allah ya ce in kun isa ku buɗe baki ku ce Allah muna so tun da ni'ima za ku tafi cikin ta a lahira ku buɗi baki ku ce Allah ka kashe mu kuma ta cikin ni'imar nan ba su ga ina ai ba zai ba ai mun san kawai jayayya mu saboda haka ba su tamannin mutuwa ba ba su kuma yi abin da suke cika baki a kai ba wannan ita ma wannan tamanni din ana kiranta da suna mubahala ita ma kamar yadda aka kira waccan kabiya ta cikin suratu ali imran mubahala ne idan an yi wata tattaunawa an yi kikikata an rasa wanda zai gamsu da hujjar wani sai a sha rantsuwa kamar yadda bawo yake cewa a yi alwaki a bar wa Allah zaɓi cewa ya Allah tsakanin wani da wani ko tsakanin mai ra'ayi kaza da mai ra'ayi kaza da Allah ka nuna mai gaskiya a tsakanin Allah wanda zai da gaskiya Allah ka yi magani wannan ana yin shi ne akan al'umurul ibar manya-manyan abubuwa waɗanda kuma kana da yaƙinin cewa gaskiya ne ɗari bisa ɗari ba a yin shi akan wata rigima karama ka ji mutum daga zarar suna rigima akan kiran sallah da za ta kare minan nomi ya ci abokin karawar shi a bayan wahala ko suna rigima akan a fadin fadin abin nan maimaita kiran sallah idan mai kiran sallah yana yi ko na bikin ɗan ƙaramin abu a cikin jubi'iyya da fiƙi ta wannan ba a kiran mubahala ba a samu mutane suna mubahala a wannan ba ana yin mubahala ne akan tsakanin addinin musulunci da kafirci misali ko annabtar manzo Allah sallallahu alaihi da wani wanda yake tsare ta abinda kake da yaki ne gaskiya amma magana da magana wani malami ko fikihun wani malami ko tattaunawa da sabanin fahimta tsakanin malamai ba a yi mubala kan wannan su kiyaye ana yi ne akan abin da za ka iya mutuwa a kan shi akan abin da ka cewa babu yadda za a yi hukuncin shi ya canza inda idan kana so ka tabbatar da wani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa shi kuma yace a akwai wani wali wanda yake da dama irin ta manzon Allah a bayan shi sai na kuwa kai karshen hujjoji za ka yi mubala kan wannan don wannan kasan gaskiya ce haratan kama hasken rana ina fata muna gane to wannan ma'ana ke shi da suna mubahala a cikin fassara da malamai suka yi shi kun ka ce musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana da kuma dawal akhira idan gidan lahira na ku ne inda lahi a wurin Allah khaliqatan ku kadai min dunillahi addarul akhira nan wato aljanna shine aka kira da suna addarul akhira duk yake ba shi kadai ne gida a lahira amma shine dai ya amsa sunan gida wanda a cikin shi akwai abubuwan jin daɗi da natsuwa da abubuwan morewa da iyalai da sauransu kaga wuta ba ta da wannan gidan azaba wato kamar gidan yari da ita ba za a ce maka gidawa sai dai ana kiranta da sunan gida ta gawuzan Allah ka tsare mu daga wuta Allah yake manna wal mota in sai ku kira ɗaya daga cikin bangarorin guda biyu ku ce Allah ya sa ya mutu mun ji cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law tamannat al yahud mauta lama baqiya ala wajhil ardi yahudiyyu illa ma da ba wannan sura cikin su wannan aya ta yi kama da fadin Allah madaukakin sarki a cikin sutun juma'a da Allah ya ƙara kalandin ɗinsa a wajen da Allah yake cewa qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin Allah yake ya ku yahudawa idan da gaske ne abin da kuke faɗa cewa ku ne sha'anin Allah banda sauran mutane to ku yi fatan mutuwa ku yi fatan Allah ya kashe ku Allah ya ce wala ya tamannawna hu abadan da ɗai ba za su taɓa fatan mutuwa to a fatan mutuwa yana da cikin abubuwan da a shar'ance malamai suka tattauna a kansu shin ya halatta wani musulmi haka kawai wato ya fatan mutuwa don ya ji wahalar rayuwa ko don wani kunci ko don wata da'uwa ko don daɗewa a duniya ko don wani nashi ya rasu yana tsananin ƙaunar wani nashi ya gwammace shi ma ya mutu ya tare da shi ko ya halasta haka al'aslu game da haka shine bai halarta ba idan kuma har mutum zai yi to akwai sharadi kamar da hadisi ya zo a cikin musnadul imani ahmad ibn hanbal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta kada ɗayan ku yayi fatan mutuwa ya li a asaba saboda ya shiga cikin wani kunci fa in kana la budda fa'ilan in ya zama dole sai ya fatan mutuwa falyaqul to ya ba Allah zai ya addu'a yace Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairan Wata tawaffani in kanat alwafatu khairan ya Allah ka raya ni idan rayuwa ce alkhairi gare ni ya Allah ka kashe ni idan mutuwa ce alkhairi gare ni wani na iya kafa hujja ya ce to ai shi nan alqur'ani ya zo da bayanin maryam alaiha salam da take cewa ya laitani mittu qabla hara wa kuntu nasiyan mantiya tace kai cona ina ma da na mutu gabanin wannan hadisar gabanin wannan cikin da ya bayyana a jikina da na zama abin da aka manta da ni tuntun gaskiya ne qur'ani ne wannan kuma daidai ne abin da ta yi amma shari'ar wata al'umma ce gabanin ba shari'ar mu bane shari'ar mu kuma abinda Allah ya karantar da mu abinda manzo Allah sai ya karantar da mu shine wannan dama malamai suka ce shar'u man qablana shar'un lana ma lam yukhalif qa'idatan min shar'i shari'ar wasu da suka gabata wasu al'ummi da suka gabata ya halarta ne aiki da ita matukar bata saba wa abinda mu Allah ya yi mana wahayi ba to a cikin abin da Allah ya wahayi a cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar nabi ya ce kada ɗayan ku ya fatan mutuwa musamman kuma saboda tsawon rayuwa shi ma wani albarka nabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya ila yau yana cewa wancan hadisin da muka karanta yana cikin sai musulmi. a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a khairukum man qala umru wa hasuna amalu mafi alkhairi a cikinku shine wanda shekarun shi suka yi tsayi wanda ya daɗe a duniya kuma ya yi kyakkyawan aiki a cikin rayuwa wannan ya samu alkhairi alkhairin shi ya fi na wanda bai daɗe a duniya ba ko da ya aiki na ƙwarai ballantana kuma wanda bai aiki na ƙwarai ba saboda haka ba a so mutum ya dinga fatan mutuwa sai dai dinga fatan Allah ya ba shi kyawar rai mai albarka ya dinga fatan Allah ya ba shi dama in mutumin kirki ne shi ya ci gaba da aikin kirki in ba mutumin kirki ba ne shi ya samu damar tuba ina fatan mun gani sai Allah ya ce mene ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم hmm. والله عليم kun ga anan ba kamar yadda ya faɗa cikin fasul juma'a sun yace wala yatamannawnahu abad nan kuma walan yatamannahu abad da dai haukau ba za su taɓa fatan mutuwa bima qaddamat aydihim saboda irin kasassabar da suka aikata sun san irin laifukan da suka yi wallahu alimun bil Allah shi ya fi kowa sanin azzalimai haka can ma ki sotu aljuma Allah ya ce wallahu alim bi bari domin duk magana ce iri daya akan yahudawa yahudawa sun kasance mutane masu wanda suka fi kowa kin mutuwa da aka suke da suka fi kowa irin zaman duniya duk abin da za su yi duniyar su ta gyaru da shi suke ba su da wasa da gyara duniya kamar da Allah wadda sarki ya musu take a wurare daban-daban Allah ya ce ya alamuna zahiran min al-hayati dunya sun san shige da fice da lagwar rayuwar duniya sun tsara ta yadda ya kamata yadda yadda ya kamata in ka ga yadda suke tsara rayuwa yadda suke tsara birane yadda suke tsara tattalin arziki yadda suke tsara harkokin tsaro kamar da za a bi duniyar nan duk wanda ya taɓa zuwa wani gari wanda yake na kafirai ne yahudawa zai ba da wannan labarin yadda suka ɗauki duniya to kamar iyakacin rayuwarsu kenan iyanan in hiya illa hayatu na duniya na mutuwa na haya to kaga Allah yana tabbatar mana da wannan al'ada da tunani nasu shine ba sa son mutuwa ko kaza الله ya ce Allah ya ci gaba da cewa to la tanjanna harsan nas أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Allah ya ce wadda ta jidan na hum a harafin nasi a yatsala hayar kuma za ka same su su suka fi kowa kwaɗayin rayuwa wa minan na ashraku kai su suka fi ma maguzawa wannan akafin jiz'i ne alal kul kuma waɗannan maguzawa su wani sashe ne na mutane bayan da Allah ce za ka same sun fi kowa cikin mutane kwaɗayin rayuwar duniya na cewa akan rayuwar duniya sai ce wa minan ladina ashraf sun ma fi mushrikai waɗannan da suke mutum gumaka ƙurai shawa da sauran kafirai Allah yake ya wasu ahadu ɗaya daga cikin su Yahudawa yana fatan an maru alfasara zai so a ce ya rayu shekarar Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi an abab min abab kuma in ma zai rayu shekara dubu ba za ta tsiratar da shi daga azabar Allah ba an yi ammar da ya rayu shekara dubu wallahu basirun bima ya'malu Allah ya san abin da suke aikata wannan aya tana gaya mana sha'anin Yahudawa game da tsananin san rayuwar duniya wanda ɗayansu zai yi fatan inda ma zai iya shekara dubu da damuwa shi za kamar da muka ambata suke da naciya a kan rayuwa suke kawo tsare-tsare wanda za su hana su mutuwa a tunaninsu yanzu a ƙasa irin ta isra'ila kusan rabin ƙasar za ka samu cewa underground mutane da yawa a ƙarƙashin ƙasa suke rayuwa suna koye asibitoci da makarantu da ma'aikatan gwamnati da wuraren da ake ba da sha'anin mulki duka cikin ƙarƙashin ƙasa ne a koye da yawa don ana jin tsoro yanzu duk wannan abin da ake yi na yaƙi yaƙen nan tare da cewa ba su ɗin suna da makamai na tashin hankali amma sun fi sun fi kowa tsoro sun fi iraniyawa tsoro sun fi kowa tsoron yaƙi nan saboda tsoron kada a kashe su ba yahude shi ne ya kai zamanin da a yanzu suna nan suna ta bincike suna binciken yadda za a yi a daina mutuwa natural death wayan inda mutum zai mutu sai dai in accidental sai dai wani abu haɗari ko wani abu na wata cuta ko wata annoba amma dai wai mutuwa wanda ake bayan an yi shekaru to suna nan suna ta bincike akan ya za a yi su sake reviving cells ɗin jikin mutum wanda su ne suke aging ɗinsa ya mutu ya na yi shirba da ɗinsa da ba za a mutu a irin auka irin tasu suna da bincike da suke ta gudanarwa akan ya za a yi idan mutum ya mutu saba sabon mutuwa a iya a iya rikirakir ɗinsa duk wannan bincike yanzu haka akwai shi a ƙasa a wasu cibiyoyin su na ilimi ana ta zanka maƙudan biliyoyin kuɗaɗe duk wannan saboda ba a san gamuwa da Allah saboda ba a san barin duniya saboda rayuwar duniya nan sun riga sun gama tsara yana daga cikin darasin za mu ɗauka a nan shi duk musulmi wanda ya biye ma duniya irin yadda yahuda suka biye masa za ka same shi da irin wannan tunanin wato zama mutum ya gama gyara duniya ita kadai ya damu da lahira ba yi shirin gabuwa da Allah Ba ya bauta wa Allah Ba ya kyauta wa bayan Allah yana kasassaɓa iri-iri kuma yana ganin nan akwai daɗi to za ka gan shi yana da tsananin tsoron mutuwa za a yana da tsananin yin maganar mutuwa wani ko jana'ida zai so a gayyace shi wani ko labarin an yi mutuwa zai so yi wato saboda bai shirya komai ba don gabuwa da Allah to wannan ɗabi'a ce irin ta Yahudawa kam bai kamata a samu musulmi da ita ba ya kamata musulmi ya zama da cewa yana da shiri na lahira kuma yadda ba za a alaihi yake ce mana aksiru min zikri hadimin lazzati ku yawaita tuna mutuwa mai da jin daɗin duniya idan kana yawaita tuna ta tana rage dogon buri tana kuma jallin zamun ta daga sabon Allah akwai wanda in kana tun lahira kai da to me amfanin bata lokaci don yin su akwai wani sabon da in za ka yi shi in ka tuna cewa ta yi fa kana cikin wannan sabon ko da ka gama shi Allah ɗauki rayuwar ka mai za ka yawa Allah idan kai mun ne sai ka fara. kaga wannan yau tafi da mutuwar ya taimake ka ya jalin zaman ka barna to haka ake so musulmi ya kasance mumini ya kasance to a nan ma kamar yadda Aisha take ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya manzo Allah da annabi yake ba ta labarin cewa babu wani abu da Allah yake shirin yi wanda Allah madaukakin sarki yake taraddadin yayi ko ya bari kamar ɗauke ran bawa mumini shi bawa mumini Allah ya ce ya yakrahul maut baya son mutuwa wa ana akrahu masata ni kuma ba na son wato na kuntata mushi Allah ya ce amma dole sai ya mutu aisha take ce manzo Allah sai sama cikin riwaya wa kullu ma yakrahu al-maut ta ai kowa a cikin mu yana kin mutuwa sai annabi ya ce mata ba irin wannan kin mutuwar ne ake kyama ba irin na Yahudawa daban irin kuma na ɗan adamci wanda kowane ɗan adam zai so a ce ya ci gaba da rayuwa ba wai dan ya fi jin daɗin nan ko dan yana ƙin gamuwa da Allah ba a saboda ɗabi'a da Allah ya sa wa ɗan wannan ɗabi'ar kuma ta samo asali daga ɗabi'ar baban mu Adamu alaihi salam game da makaranta a baya da shi ɗan ya ci mishi hal abin duka ala shajaratul khuld wannan san wanzuwa to ɗabi'a ɗan adam ce to Allah madaukakin sarki baya kama mutum da abin da yake ɗabi'ar sare sai in ya sarrafa ta zuwa tsaron Allah al-misali yanzu jin yunwa ɗabi'a ɗan adam jin kishirwa ɗabi'a ɗan adam jin farin ciki ko jin fushi ko jin haushi duka ɗabi'a ne to dan ka ji haushi kawai ko ka ko ka ji yunwa Allah ba zai kama ka da ɗabi'a sai in a sanadiyya haka ka saba wa Allah haka jin sha'awa ta kiyama ta ɗabi'a ɗan adam mujarradin jin sha'awa sai ta Allah ya kama ka da sai ka sarrafa sha'awar zuwa sabon Allah to haka ma jin ƙin mutuwa ɗabi'a ɗan adam to Allah ba zai kama ka da laifin wannan ɗabi'ar ba sai in a sanadiyar haka ta saba wa Allah ina fata mun gane wannan kamar irin mutane za su dinga cewa za su dinga maganganun banza su dinga aibata abin nan addini ko suna faɗan wasu azanci na nuna kyamar gamuwarsa da Allah amma dukkan mumini da za ka ga aslan yana son gabuwa da Allah wanda sun hadisi da yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa su wanda yake son gabuwa da Allah to Allah yana son gabuwa da shi sayyidina Muawiya sai yake cewa Allahumma inni ahbabtu liqa'ak fahdid liqa'i ya rabb da yaro tana na kuma sai yake ta yake cewa Allah na son gabuwa da kai ya Allah ni ma ka so gamuwa da kai saboda wannan mujarradin in mutuwar to bayi da wata matsala a asalin shi amma komin daɗewar da mutum ya a duniya bai sani fa wannan daɗewar ba za ta hana shi gabuwa da Allah ba kuma za ta hana ya mutu ba kuma hasali ma in ya mutu sai ya ninninka daɗewar da ya a duniya sai ya ninka ta a cikin kabari annabi Musa alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa kuma da cikin sahih Bukhari cewa annabi Musa yana zaune kawai sai mala'ika mutuwa ya shigo gidan shi da mala'ika mutuwa ya shigo gidan shi annabi Musa bai san mala'ika bane ya zo cikin sifar mutum kawai ya buge shi har ya ji mai ciwa a mala'ika ya koma wurin Allah ya je ya kai koke cewa ya Allah ka tura ni gumba ka wanda bai san mutuwa to kaga annabi Allah bai san mutuwa fasar da mala'ika ya mishi sai Allah ya ce mala'ikan ka koma wurin shi ka mai sallama amma abin da ya sa annabi sai da wannan hukunci ya shiga gidan shi babu sallama yace ka sallama ka nemi izini sannan ka gaya mishi kai waye sannan kuma ka ce Allah ya aiko ka ya ce in zai san mutuwa bai samu bijimi ya dafa jikin bijimin duk inda hannun shi ya taba kowane filin gashi daya za a ƙara mishi garaɗi sai ce a tambayi mishi Allah bayan wannan shekarun zai mutu Allah ya ce kwarai ko zai mutu yake to baya in dai zai mutu da ƙarfi baya ma'ana duk tsawon shekarun da za ka yi in dai har ƙarshe za ka mutu to ne bambanci kenan na Musa ya ce kawai shi ya shirya ya za a ɗauki ransa amma yana roƙo a baki ya shiga baitul maqdis yana so ya mutu a cikin baitul maqdis to da ka ya kama hanya yana shiga baitul maqdis da kamar tafiya tiɗi biyar sai Allah ya sa mala'ika ya tsaki rayuwar shi manzo Allah sallallahu alaihi yace da ina wajen da na gwada muku ma inda ka bari shi a shi ne, hatta annabin Allah Musa alaihi salam sai da mala'ika ya mai fassara cewa zai san mutuwa to wannan ɗabi'a ce ta dan adam ɗabi'a ce ta dan adam asali din wato mutuwa amma ƙi irin na Yahudawa wanda a sanadiyarsa za su kama duniya shiri har su ƙoƙarin su ga za su shiga haƙƙin Allah don yanzu misali tunanin wai kada mutum ya mutu saboda tsufa ko mutum ya mutu a dawo da shi wannan shiga haƙƙin Allah ne saboda za su yi sannan irin wato shiri da suke wa duniya extraordinary komai sai an kalaile tsarin tsaron ƙasa kiwon lafiya tattalin arziki zamantakewa duk wata mu'amala ya zama da cewa ana so shi ta zama perfect saboda ka a samu matsala wanda za a iya mutuwa yanzu jibai irin yadda suka inganta tafiye-tafiye ko yanzu motoci da yake ana ci musu anti-accident ba sa yin accident saboda kada a jiran jiragen sama da ake yanzu haka suke babu yadda za a yi taki in dai akwai matsala suna taki ne kawai idan akwai 100% report na safety sannan suke taki a haka suke rayuwa wanda mu kuma za ga duk da yake mu muna da ɗabi'ar amma ba ma irin wannan tsari da cewa rayuwa mu sauran al'umma duniya muna iya mu yi ganganci muna iya ma mu yi kuskure muna iya kuma muna ji muna gani akwai wata matsala a ce a je kawai ba ku mai Allah ne ke kare ba ka bane an akwai mota ta da matsala ko ba ta da taya ko na ko ai masa ubala da ce kuma sai kar Allah ke tare in ma in ma jirgi ne yanzu irin jiragen mu da muke hawa saboda mu ba ya gudawa ba ana ji ana yana tsara kyar kyar kyar kyar ko kuma yanzu ya sauka akwai matsala sai a ce ya da Allah yake ke karewa mu tafi kawai kuma haka za a ko Allah din ya kare ko kuma dai zai kare wannan kuma na abu ne da mu wato kaga filosofin duka mutanen duniya a rayuwa a ɓangare guda ya bambanta da filosofin yahudawa da shi ne wannan abin Allah yake tabbatar mana da su tun da don ka san alƙur'ani gaskiya ne Allah ya ce wala tajidannahu za ka same su a harasan nasi ala hayati sun fi kowa kwaɗayin tabbata a duniya wa min alladhina ashraku kai sun ma fi maguzawa wato maguzawa waɗanda ba su da wani tunani game da lahira kaga ya kamata a ce su su fi kowa tunanin duniya domin su iya abin da suka sani ne domin su ne masu cewa in hiya illa hayatun duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa da to duk da haka yahudawa wanda su sun san Allah sun san annabawa suna da attaura a jiya mun ji labarin wanda daga cikinsu, wanda yake wa'azi akan tashin alkiyama da hisabi da kaza da kaza da kaza ko har su ba za su tace mishi kai ko daga cikin an mutu za a tashi kaga su su zo wannan amma sai zamana sun fi waɗanda ba su sani ba sun tsoron mutuwa Allah ya ce a a a ya waddu ahaduhum dayansa yana fatan lauyi amaru da za a raya alfa sanatin shekara dubu wa ma huwa bi muzahihi min al'azab wannan rayuwa ba za ta cire shi daga azabar Allah ba an yi amma tun da bai yi addini ba ko mun daren daɗewa sai ya mutu ya zama da Allah kuma sai Allah ya mashi azabar kafircin da ya yi wallahu basirun bima ya amaluna Allah ne sani ne akan abin da suke aikatawa sai Allah ya ce ne ne كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك نعم. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الله بدأ كفر فيه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ولا تتم مخالفة تبوم الشاشة اللي فكا يهودا wannan laifi yadda yake shine suka ƙirƙiri wata shubha suka ce mu ba mu yarda da jibrilu ba in dai shine mala'ikan da ke kawo maka Alƙur'ani to ba za mu ba me yasa suka ce wai abokin gaban shine Allah yake amsa musu yace kul ka ce musu man kana aduwan da jibrila wanda ya zama aduwi wato abokin gaba ga mala'ika jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika shi mala'ikan ya saukar da alqur'ani ne ga zuciyarka bi idnillahi da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi alqur'anin yana mai gaskata abin da ya gabace shi na atara da wa hudan kuma shiriya wa bushira, kuma albushin lil mu'minina ga mu'minai al bukhari ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa sami'a Abdullahi ibn Salam bi maqdam an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Salam ɗaya daga cikin malamai cikin Yahudawa wanda daga baya ya musulunta da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina wa huwa fi ardin yahtarif yana wani waje yana aiki kisa shi tana da tsawo fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala fi inni sa'iluka an salat ina da tambaya guda uku la ya'lamuhunna illa nabiy in dai ka san amsoshin su to na yadda annabi ne tambaya ta farko ma awwalu ashratu sa'a menene alamar tashin alkiyama ta farko tambaya ta biyu wa ma awwalu ta'ali ahli janna menene abinda yan aljanna za su fara ci da za su shiga aljanna tambaya ta uku wa ma yanzu ulwar me ke sa ɗa ya yi kama da mahaifiyarsa ko ya yi kama da babansa in ka ba da wannan amsoshin na ya tafiya da domin duk wannan ilimin annabawa ne kawai suka san shi faƙala ta alim sallallahu alaihi wasallam ce. akhbarani bi hadha jibrilu anifa yace ka ka ka ka samu amsa ta ɗazu ɗazun nan mala'ika jibrilu ya kawo mini labarin wannan wahayi faƙada sai ce ƙulta jibrilu kace jibrilu kuma ƙara Allah ya ce na ƙwarai kuwa ƙala sai ce za ka aduwul yahudi min al-mala'ika ce gaskiya akwai matsala Inda Jibrilu ne ɗan saƙon ka gaskiya akwai matsala domin mu muna gaba da shi fakara nabi sallallahu alaihi wasallam hadin aya sai kawai nan take aka fito annabi wannan aya kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbi sannan sai annabi ba shi amsa yace masa amma awwalu ashratu sa'a farkon alamun cewa alkiyama ta kusanto ganga ganga ta nan zuwa nabi sallallahu alaihi wasallam yace fanaru tahshurun nas min al-mashriqi ila al-maghrib Allah zai aiko da wata wuta ta dinga sauka tana kora mutane daga yamma daga ko'ina sai ta kora su ta tara su a an ardul mahshar ƙasar da za a tashi malkiyama shine ƙasar sha annabi ya ce wannan shine farko alamar tashi malkiyama na biyu shine menene yake a farkon abincin da za su a aljanna in an shiga Allah ta samu na ciki manzo Allah ya ce mishi wa amma awwal ta'amin akulu a janna fa da kabdi da sauti farkon abincin da za a fara ba ƴan aljanna matsayin appetizer da sun shiga aljanna za a kawo musu dashashshen hantar kifi Allah bai halittu wani katon kifi wanda hantar shi ta isa duka ƴan aljanna kamar yadda zuwa cikin wasu riwayoyi ko ita za a gasa a yi babaki ɗinta a yi karba ƴan aljanna shi ne farko abincin da su fara wai za ta ba a ma'ur rajul annabi ya ce masa sannan abin da ke sa ɗaya ƙare kama da ɗaya cikin mahaifansa idan ruwan maniyin namiji ne ya gabata ya ce na za'al walada sai ɗan ya kama da uban wa na za'a ma'ul mar'ati idan ruwan maniyin mahaifiyar ne ya gabata na naza'atil walada sai ɗan ya kama da shi annabi ba shi wannan amsoshin sai ya ce daga nan kawai sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu annaka annaka abdullahi wa rasuluhu nan take sai imani da ya imani sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina da wata alfarma da nake da yahudawa mutane ne magirai marasa san gaskiya idan na tafi yanzu suka ji labarin na musulunta to za su ɓata na a wurinka ba za su ƙara dandar da ta ba haka ina so yanzu ka kira su ka tambaye su ka san matsayina a wurin su kafin sanna musulunta sai ya shiga wani waje ya tsuya sai aka kira yahudawa wasu daga cikin su bisallah da alaihi wasallam ya ce musu mata ta na fi abdullahi ibn salam ya za ku ce game da abdullahi ɗan salam suka ce a ai babba ne dan manya suka ce ai wannan mutum yana cikin manyan suka ce ai innahu sharifuna wabnu sharifina wa sayyidina wabnu sayyidina suka ce ai jagora ne a cikin babba ne muna ji da shi dan manya ne sanar da ce me za ku ce inda a ce zai musulunta suka ce ha hasha hullahu Allah ya tsare shi da shiga musulunci sai ya fito ce to gare na musulunta da sai suka canza hukunci suka ce sharruna wa bunu sharrina ai mutum banza ne na ai da ma matsiya sun yi da daraja a cikin ya ce annabi to kaji abin da ke zama maka ba. yanzu inda ba dan kaji daga bakin su ba da ce sai da suka samu labarin na musulunta za su ba su wannan shida dama wannan shi ne eh, ka'idar su permanent interest wato kawai ra'ayin su shine daidai ko da yaushe to wannan ke a wata riwaya ta Sa'id ibn Dubai wadda tana cikin eh, musulun Imam Ahmad ibn Hanbal daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu gashi da bakinsa yake cewa Yahudawa ne suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Abul Qasim ya kai baban Qasim akhbirna an khamsati ashiya ka ba mu labarin wasu abubuwa guda biyar fa in anba'atana biha in ka iya faɗa mana su daidai arafna annaka nabiyyun wattaba'ana to mun tabbata kai annabi ne kuma na mu fa akhadha alaihim ma a akhadha isra'ilu ala nabi sai ce to da sharadi za mu sa alƙawari cewa in dai na amsa za ku za ku in ban amsa ba ba za ku ba irin yadda annabi yaquba ya ma 'ya'yan shi da za su tafi wato neman yusufa ce da sharadin ba za ku dawo ba sai da shi kun yarda suka ce a abin za su tafi da yusufa cewa za ku kiyaye mun amanar ɗana ba za ku dawo gidan nan ba sai kun dawo da shi lafiya suka dauki na alƙawarin ko ba su cika maka mai da aka da suka ce ina rama na tafi ko taraka yusufa inda mata ina kar mu shiga wani abu to da aka ɗauki wannan alƙawarin sai annabi ya ce musu hatsu bayan sun sha rantsuwa sai annabi ya ce ku bar tambayar sai suka ce akhbirna an alamatin nabi ka gaya mana alama da ake gane mutum annabi yace tanamu ainahu wala yanamu qalbu inda mutum annabi ne to idan shi na iya ci bacci amma zuciyar shi ba ta bacci shi sa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta karewa kuda yake saboda zuciyar shi tana nan a fadake yayin da mu kuma sauran mutane idan za mu bacci ba ma zuciya ba ranmu ma gaba daya cirewa yake Allahu ya tawfal anfusa hina mautiha Allah ya ce wanda lam lamta mutimana ne rai din mace shaki gaba daya shi ba bawo ke gaskiya ke cewa bacci kanin mutuwa da gaske ne sai suka sake cewa akhbirna kaifa tuqnisul mar'at wa kaifa tazkur ka gaya mana yaya ake yi kun ga wancan tambaya akan me ke sa ɗa ya yi kama da ɗaya cikin iyaye nan kuma me ke sa ɗa ya zama jandar ɗaya daga cikin iyaye sai ce janabi ce musu yaltaƙil mar'ani miji da mata in suka sazu, fa in alama rajul idan maniyin namiji ya fi yawa ya galabaita can wanda ya riga fita nan kuma wanda ya fi yawa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azkar sai a haifi ɗa namiji wa in alama ulmar ma ar-rajuli anasa idan kuma maniyin mace irin da ya tsara miki sai ainihin wasu ɗan ya zama ta mace suka ce ne eh, gaskiya ne sai suka sake ce mishi akhbirna ma harrama isra'ilu ala nafsi menene abin da kakanmu yaqub ya haramta wa kansa sai na yaqub alaihi salam yayi fama da ciwon gwiwa abin da yake cewa arakus ciwo ne na na kafa wanda mutum zai kasa takawa har yanzu larabawa suna tarihi irin wannan ciwon to da yi wannan ciwon ya rasa magani sai aka ba shi maganin cewa ya samu nonon dabba irin raƙuma ya tasha ko saniya ko na makamanta haka to da ya ta shan wannan nono sai Allah ya ba shi sauki da Allah ya ba shi sauki sai ya ce to daga yanzu na haramta wa kaina kaza to menene abin da ya haramta wa shi? me abin da ya haramta su ce da Allah yake ila ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an yunzala tawrat me wannan kaga tunda ce ta ƙurar ce Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya sanar shi annabi ya ce musu harrama ala nafsihi luhumal ibl annabi isra'il kakanku ya haramta wa kan shi ne cin naman raƙuri shi yasa har zuwa wannan lokacin yahudawa ba sa cin naman raƙumi sai suka ce sadaka suka ce kai da kai tambaya ta nauke ta uku kenan ko sai suka ce tambaya ta hudu ma hazar ra'ad menene kwaran kwatsa abinda ake ji na karan tsawa in ana hadari me yake faruwa ai haka sai na ce musu malaku min mala'ikatillahi azza wa jalla ai wani mala'ika ne cikin mala'ikun Allah muwakkalin duk ta haji shi Allah ya wakilta da aikin raba arzikin hadaji biyadaihi mikhra'un min nari yana da wasu manyan gudumai na wuta yazziru bihi as-sahab da su yake koran hadar kamar yadda makiya yake koran dabbobin da sanda ya suquhu haisu a Allah ta'ala da wannan yake jan hadari yana kai shi inda Allah ya kaddara faƙalu sai suka ce fa sauti to ƙaran da ake ji ba ƙaran cida da hadari yake sai ce musu sauti murya sai a lokacin da yake yake tasbihi ga Allah sai da Allah yake cewa subhanallahi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi sai suka ce sadaka ta kai ga tambaya hudu ke yanzu ga a cikin tambaya biyar idan mutum ya ci hudu ai ya kamata a ce ko ya fara ta biyar ya kawo sakamako ko amma sai suka ce ki wannan tabiyar din ita ce lifestyle ka in ta yi daidai mun yadda. in ba ta daidai ba tun na banzan ma na bayan ma banza ka amsa su haka tun daga nan sun karya alƙawarin da aka yi na da ce ina jin sai suka ce a cikin mala'iku kowane annabi yana da wani mala'ika da Allah yake ba mala'ikan aikin kawo mai wahayi da aikin taimaka miki da aikin kare kai wane ne abokin ka cikin mala'iku tana da ce musu jibrilu suka ce a ah, shi kenan kuma ya lalace kuma bai da jibrilu ba jibrilu wannan za ka aduna wa a bai ai matsayin mu ne matsayin iyayen mu suka ce wani ai zalimi ne ai shi yake zuwa in ana so a halakar da wata alƙarya shi ke halakar da ita ba ya jin tausayi ba da imani suka dinga cin mutuncin mala'ikan Allah suka tashi suka ce ba za su imani to shine sai Allah ya saukar da man kana aduwwan da jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika aka saukar da wannan aya to kaji irin yadda yahudawa jama'a suke da mummunan tanadi da mummunan shiri da mummunan magana akan bayan Allah hada mala'iku Allah sannan idan muka kalla wannan akwai wasu yare da ban waɗanda ba wannan ba ba sai mun tsawaita wajen kawo su idan muka kalla abinda za mu gani shi ne su bai gudawa wannan isa cewa suna gaba da jibrilu ƙarya ce abun ban dariya domin jibrilu nan dai shi mala'ika ne a sama su mutane ne a duniya ina suka gamu da shi suka rayu da shi har ya mutu wani abin da za su gaba da shi ta nake gaba tana kulluwa ne tsakaninka da wanda kuke wuri ɗaya saɓanin shiga tsakanin ko tsakaninka da wani wanda ya taɓa ɓata maka ko ya ci zarafinka ko ya ci ka, ko ya maka wani rashin kirki ba shi ne kake gaba da shi ba amma mutumin da baka san shi ba bai san ka ba yana harka shi tana karata ka kasar ku ba ɗaya ba garin ku ba ɗaya ba ina ina kai na gaba da shi zaka magana ce suke ta ƙarya kuma shi malaika jibrilu dukkanin annabawa da wanda su suka yi imani da su da wanda ba su imani da su ita shi kawo musu wani kaga lazumin haka ashe ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai za su kareta ba lazumin haka su kareta ta annabi Musa domin mun karanta cewa a warqat dan Nawfal ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sayyidatuna Khadija radiyallahu anha cewa wannan mala'ikan da ya zo maka shine babban mala'ikan nan da ke zuwa gun manyan annabawa irin annabi Musa alaihi salam da haka malaika jibril shi ya kawo annabi musa wahayi shi kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi shi kawo annabi isa shi kawo annabi nuhu shi kawo annabi ibrahim in ma wasu mala'iku wasu mala'iku suna zuwa su suna zuwa ne a cikin tawagarsa su ne kiraman bara waɗannan tawagar da suke rako shi amma dai shi shi ne jagoran mala'iku masu kawo wahayi shine kuma jagoran mala'iku da Allah yake turo su a matsayin rundunoni da suke taimakawa annabawa da salihan bayi a cikin daji? saboda haka ba su da wani dalili na yin gaba da mala'ika jibril sai kin Allah da kin gaskiya idan wannan hujja ce to lazuminta za su gaba da annabi Musa ma kuma annabi Musa shi ya mala'ika jibrilu shi ke kawo mishi wahayi shi ya mala'ika jibrilu shi ya taimaka masa shi mala'ika jibrilu ba kowa bane ba sai bawa cikin bayan Allah wanda yake aiki da umarnin Allah shi za Allah yake faɗa cewa nazala bihi ruhul ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzari bi lisan arabiyyin mubin kafin Allah yake eh wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah ubangiji sai sauka maka mala'ika jibrilu ba gaban kanshi yake kai abin da Allah ya ce mishi ka ɗauki kaza ka je kai Muhammadu ka ce mishi ya saka a wuri kaza a cikin Alƙur'ani ka ce mishi aya kaza ma'anarta kaza za ka ba da kanki yake aiki in aka ce kawo wahayi zai kawo wahayi aka ce ka tafi kai da mala'iku guda kaza ku kai wa Allah Muhammadu ɗauki ranar Badar abin da zai kenan haka ce ku je ku kai ɗauki ranar Khaibara abin da zai ke kenan saboda shi cikin mala'iku yake waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su wato ayyuka ko ba su saba mushi la yasuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru malaika zuri kamar da muka ambata shine jagoran malaiku gaba daya Allah ya kira shi da suna ruhul qudus Allah ya kira shi da suna ruhul amin malaika ruhu mai tsarki ruhu amintacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi. gani ɗaya, gani biyu a tuffar shi kamar da Allah ya bada labari wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha inda hadratul ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi su biyu ya gan shi rana na farko da ya zo ya same shi a cikin makka wasu suka ce ran da zai tafi da shi isra'i na rana biyu a rana farko ran da ya fara kawo mishi wani kenan da ya same shi da kuma rana na biyu da ya tafi da shi isra'i bayan da suka tafi aka yi nisa da ya kai shi sidratul muntaha ya ce mishi to kai an ce ka tsallaka daga nan ni kuma zan koma da baya bada wutar shi ne Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ya gan shi a karo na biyu don ba waɗannan karo guda biyun ba mala'ikan yana zuwa mai da wasu siffofi ne wanda za su ne saukin mu'amala kamar yakan zo mai a siffar wani mutum daga cikin sahabbai shine bishiya, alkalbi wanda wani sahabi ne kyakkyawa ana ce mashi yusufu ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda in ya zo mai da siffar mala'ika ne yakan firgita shi ya tsorata shi saboda mala'ika jibrilu wata gagara mahalitta ce da ta tafi gita mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gan shi yace ya yi bayan kamar yana rabas kenan ko sai na ɗan waiga haka sai na ga fukafukan shi guda dubu ɗari shida ne kuma kowane fuke ɗaya ya kare iya gani na kaga wannan dole in aka aiko shi ma wasu wasu mutanen banza ya halaka kuma aka ce a annabi sallallahu alaihi salama a matsayin shi na ɗan adam kullum zai dinga cin karo da wannan gagarumin halitta kullum yana cikin tsoro da tashi hankali kamar da ka san kana cikin karamar mota in ka ji wata kawatuwar mota ta in ko ba birki ya kake ji a ce kuma kullum sai ka raba inda za ka ganta to kaga akwai tashin hankali to da sai yake yake canza kamanni sai ya zo a cikin kama yadda za a ci sauƙin ma'amala da shi wata rana kuma ya zo a cikin kama ta mutumin ƙauye wanda yake cikin alamar yanayin tafiya ko yanayin wahala mai da ke cikin hadisin ah, wannan hadisin na innamal a'malu hadisin arkanul islam ina fata mun gane da haka malaika jibrilu bawan Allah ne da Allah ya zaɓe shi ya aiko shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hujja bace wani ya ce ya yadda da abin da aka aiko amma shi ba zai yadda ya bi bane kawai saboda mala'ikan da ya aiko inda ya yarda ba ruwan shi da waye ya kawo in kuma ya san wanda ya kawo din yana da matsala da shi yasa ba zai yadda ba to lazimin haka ba ba zai yadda da abin da ya tayar da shi a baya shine a saura domin ita ma shi ya kawo ina fata muna gari a cikin wannan aya za mu ga cewa Allah ya yabi alqur'ani da sifofi masu kyau da Allah yake wato munazzalun min indillahi daga Allah da Allah yake munazzalun ala qalbi nabi sallallahu alaihi wasallam zuciyar maza, Allah sallallahu da Allah yake musaddaqun musaddiqun lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya gabata da Allah ce shirya da siyaji da kuma Allah ya yi mu'minai bishara da cewa wato Allah ya anci ayyukan su da gaskata wasu kamar da Allah yake misali قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه قرآن أن سوكد شيء أبو كما صلى الله عليه وسلم sannan bi iznillah bi izinin Allah sannan musaddikan liwa da dai yana gaskata abin da ya gabace shi sannan shari'a ne sannan bishara. duka waɗannan siffofin alƙur'ani wannan littafi da ke da irin wannan siffofi ya cancanta a bashi muhimmanci wajen karanta shi da haddace shi da fito da alkhairan shi da aiki da hukunce-hukuncen shi saboda a tsira ranar gobe alkiyama ina ganin bari mu dakata haka saboda kwarewar lokacin insha Allah sai mu tashi Allah ya kamu a darasi na gaba a ci gaba da wannan bayani na man kana aduwwa lillahi wa malaikati wa rusuli wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam